Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da filin sai bango ya tsage. Har yanzu dai muna tare ne da Dr. Akilu Indabawa, sakataren kwamitin da shugaban shugaba Jonathan na Najeriya ya kafa a kan taron ƙasa, wanda zai ci gaba da ƙoƙarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana babaji mai galan jigawan bodo daga karamar hukumar na faɗa jihar Gombe. mazan Abuja tambaya ta da babban bako ita ce. A matsayinsa na wanda aka naɗa shi a matsayin sakatare na ɓangaren wannan taron ƙasa. Ina son yi shi wannan tambaya da fata zai amsa min wannan tambayoyi na guda biyu. Tambaya ta farko me yasa a wannan taro a matsayin su na 'yan kwamiti da su gayyato sarakuna a cikin wannan tafiya ba saboda ina kallon kamar sarakuna su ne ginshiƙin sanin al'ummar ta hanyoyi daban-daban wanda za su kawo su san kokon al'umma Amma tambaya ta ta gaba akwai tarurruka da aka yi irin wannan ire-iren kuma a baya kan cikin zamanin shugabanni da suka shuɗe wanda sai an shirya gabin taro an shiga ɗakin taro shugaban kasa kana tutiyan ka kira kafin kasa saboda a samu hukumar kasa in kuma daga baya ana cikin wani sabu sai ku ga an tarwata taron nan da sunan an kawo maka wasikan ko an yi maka juyin mulki ko kuma an shirya maka wata kusa daban ne a matsayin na kwamitin su za su fassara mana wannan abu da abin da mutane suka ji ba da haɗin kai kan wannan taro. a malam babajo batun tambayar ka ta farko idan ka saurari filin nan ya yi bayani kuma na yi imanin cewa zai gamsar da kai a tambayar ansa da zai ba tambayar ka da zai ansa kai shine batun me yasa ba su gayyaci sarakuna ba dr gareka Ake ne ana da baji muna godiya amma ba gaskiya ba ne duk inda muka je mun je sai da muka je muke sa wajen sarakunan duk inda muka je duk garuruwa goma sha uku nan babu inda mu je fadar sarki mun zauna mun yi bayani da shi shi kuma ya faɗa albarkacin bakinsa a madadin masarautarsa ba saboda haka ka kwantar da hankali ka bi an yi wannan karshe ma dai da muka zuba da shawara mun ce lallai a bawa sarakuna wakilci mun ce a bawa kowace shiya sarakuna biyu daga wannan shiya su zo wannan taro a matsayin wakilin sarakuna saboda haka kwantar da hankalin ka mun yi wannan abin da kake faɗa an yi. to kano mai tambaya na gaba. suna na abbati bako. dakta inda ba wani tabbaci za ka bai yan najeriya cewa musamman mutanen arewa ba su ba za su samu wani bambanci a taron da za a yi ba misalin da zan baka na abin da yake jefa tsoro a zukatan musamman mutanen arewa shine a kamar bajet din bana da aka yi an ware wa kudu maso kudu biliyan ɗari da goma sha ɗaya dangogin su da ya shafa al'amura da suka shafi na da kullum na ci gaba amma jihohin da suke arewacin gabas maso arewa an ware musu biliyan biyu wannan misali ne na jefa tsoro na cewar da Allah kawo wani bambance-bambance abu na biyu shine wannan abu da za a yi me zai hana mutane su ji tsoro wani tabbaci za ka ba 'yan Najeriya saboda ganin cewar a wato ba zai zama wasan gauta ba na a kawar da hankalin 'yan Najeriya don a je a cimma wata bukata ko wani buri na siyasa yana na abati da gwamnati maka fatan alhaji. To, Dokta ban san ansar da za ka ba shi ba ni a tunani na zan ga kamar amsoshin da ka bayar tun da kamar kusan ana tambaya makamancin wannan ne sai dai ko batun bajet din da ya magana. Akwai ƙarin bayanin da za ka mishi? Eh, eh gaskiya ne eh akwai ƙarin bayanin hajiya wato ai wannan abu da ta faɗa Haji Babaji ya ya ƙara tabbatar da hujjar wajibcin mutanen mu na arewa su zo kuma mutanen za su iya buɗe baki su magana su faɗi korafin mu na mutanen arewa. ai wannan hujja ce mai kyau da ta wajabta kai da irin ka da kuma zakakurai mu kada fi san rai wajen gabatar da wakilai son sun san sa al'ummar da aka ce turo wakilan su tsaron nan su dubi an kuma komar talakawan arewa su tura wakilan da suka cancanta domin su gabatar da korafin yan arewa a wannan zaure da za a zo a zauna ni wannan ita ce kawai a ah, an saka. to abuja ku ba mutum ɗaya ko. Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Aminu Alhaji Kawo Doya gidan Buga, aikin karamar hukumar lafiya ta jihar Nasarawa, wanda aka fi sani da ne Aminu mai alayyar da bukatun maraba. Ina yi babban bakin barka da zuwa wannan fili na. Tambaya ta ta farko shi ne, wai an gayyato ƙungiyoyi masu zaman kansu a cikin wannan taron ko kuwa, sai kuma ƙabilu na Najeriya manya-manyan su da ƙananan su su ba an gani sun tsakura ɗinsu ko kuwa in tambaya ta ta uku sun talakawa wani gudunmuwa za su samu ko su za su samu a wannan taron kuma matasa ba gayyato matasa aka sa su cikin wannan kwamitin ba duk muna ganin kamar da ne a cikin wannan kwamitin ko wannan tunani suka yi suka kauce da matasa a wannan gudun ila kafin mu girma zai ba wannan wani. To Malam Aminu baka kusa. Amma dukkan tambayoyin nan da kai idan ka saurari shirin nan a ranar Alhamis da muke sawa, Dokta ya ba da ansa, dalla-dalla. Kamin ku ba mutum. Ah, assalamu alaikum sunana Comrade Abdullahi Ismail Salwa. Ah, ina tambaya shi ne bisa da aka da irin abin da aka samu na ibibbika a cikin alibutar da shekara ta dubu shida. ƙididdigar dubu biyu shida ta nuna cewa yan najeriya kaso arba'in da tara zuwa kaso hamsin da biyu mata ne ina so sakatare ibrahim yaya aka yi kaso arba'in da tara zuwa hamsin da biyu nan mata mata mata ashirin da hudu za su wakilce ta a wannan taro sannan a tambaya ta biyu shine an jiyo sakataren gwamnatin tarayya yana cewa wato wannan taro ba shi da iyaka abinda da za a tattauna a cikinsa wanda yake da iyaka kawai shine magana haɗin kan ƙasa shin wannan taron yana daga cikin abin da zai tattauna har da ƙarfin gwamnatin tarayya da take kwashe kaso hamsin da biyu na abin da yake shigo Najeriya yake zama a hannunta sannan kuma sauran kasan ne tafi sauran jihohi da ƙananan kowani ɗari bakwai da saba'in da biyu salamu alaikum. to dokta wace ansa za ka ba comrade. to comrade da magana ka ta ta karshe ita zan fara da ita. tare taron ta tattauna dukkan matsaloli da suka shafi zamantakewa na siyasa da tattalin arziki da al'ada da addini da dukkan abin da ya shafi ci gabar da rayuwar al'ummar najeriya in ban da kasancewar najeriya surariyar ƙasa guda ɗaya yantacciya abu wanda za a yadda ya zo ya kawo maganar raba ƙasa ko gutsurata ko wani abu makamancin wannan za a tattauna dukkan abin da kowa yake ganin ya kamata a sake dubawa game da zaman kasan nan domin sake fasali da tabbatar da nasara wajen wakar da matsaloli magana wakilcin mata kuma eh a kungiyance ne aka ce kungiyoyin mata su kawo wakilai guda ashirin da hudu amma da ka duba shi kansa wani da muka yi na sassa sassa na al'umma da muka wada shayarar su turo wakilai a kowanne a kowane daki-dakin da muka ware mun ce duk wanda za su turo lallai da aka bi da bambance-bambancen addini da harshe da sashe da jinsi to ga magana mata yin da hudun nan bai tsaya akan magana wakilcin mata bai tsaya kan wancan ashirin da hudu ke na dole ne duk kungiyoyi da dukkan son na al'umma da za su turo wakilai su la'akari da cewa akwai mata akwai maza akwai dan kudu akwai akwai musulmi akwai kirista a zama a samu balance kenan wannan an ba da wannan shawara kuma a ta tarayya ta karba ta da ta yana amma kai haka. to abuja gare ku. a ajiyar assalamu alaikum. wa alaikum salam. a ina dakta barka zuwa. sai gara a ne kuma garko ake garku ne kan kan kan ce kan da ne din gulawa a mun tafi abuja. to tambaya ta ga dakta ta farko shi a abokan wannan gwamnati ya su da manyan manyan yan kasuwar na kasar nan tun da dai ana buƙatar ci gaba ne an fi kofa cikin wannan kuɗi ɗaya ko kuwa na ɗaya kenan na biyu manyan manyan malaman malaman mu na addinin nan guda biyu shin an fi kofa ne kuma a cikin da mun ka taka rawar ganin da sun mu wani tun da dai magana ci gaba ake nema ko da aka ko malaman addini na mu guda biyu da fafocin mu zuwa limaman mu. Ne eh, an ta ta wace ansa za ka ba shi an kuma da sauƙin ce dukkan su suna da wakilci yawa to shi dukkan su an da yake su eh to kano bismillah suna na hashi aiki to tambaya ta ne Tun da an ce wannan tare da za a yi ba abin da ba za a tattauna ba don haka a cikin wata tukar da dokta jibu ya gabatar a aka gana a kofi anyan international hospital center ya ce daga alif ɗari tara da sittin zuwa yau abin da aka ɗiba dukiyar najeriya aka fitar da ita waje ya fita dala biliyan ɗari hudu wanda ya zo daidai da kuɗin nan in za a yi ɓuce wurin za a sake gina ta wani tabbacin za ka ba mutane cewa dukkan dukiyar ƙasar nan da aka ɗiba aka fitar da ita waje a wannan taro za a tattauna da za a dawo da ita wannan ita ce tambaya ta samu. To malam bisa a tambayoyin da sauran jama'a suka yi wa'anda suka zo kafin ka suka yi ya ba da ansa kuma in ka saurari wannan filin a ranar alhamis da muke sawa za ka ji amsar duk da ya ba su ya sun tabo batu makamancin haka abuja gare ku eh, assalamu alaikum ajiya sun ne magana abubakar ibrahim dan na ramar hukumar alere jihar kaduna najeriya babban ko na maka da zuwa tambaya na ta farko shine wannan maganar taron kasa menene shin dan majalisa na jiha da na tarayya ba su da aikin yi kenan sannan su sa. me yasa koyan mu na arewa idan aka kira wannan taro ko ake ba su shugabanci bayan kun san cewa babu gaske a cikin wannan al'amari kuke an san shugabancin waɗannan abubuwa shin kuna son ce kasar kuna son ce gaban kasar nan ne ko kuna son su bayan kasar ne shin saboda kuna cika aljihunku ne Za ku son ku gaya ma ne gaskiya ya sa kuke an san wa'annan makamai sannan tambaya ta ta uku shin menene suke ciki game da wannan rikice-rikice da yake faruwa a wajen borno shin a cikin wannan taron kasar ne za ku tattauna a sami matsalar wannan abubuwan da ke faruwa ko yaya. To mana Abubakar lokaci ya ƙure, a saboda haka sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ka ji amsa. Ma sauraro abin da ya sauƙaƙa kenan a wannan filin a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Dr. Indabawa zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage.